كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول أم المسلمين mazauna wannan gari na Gombe ina muku gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko muna yabo mara iyaka da jinjina da kirari mara iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da ƙaddarawarsa muka sake haɗuwa a wannan masallaci domin ci gaba da abin da muka saba yau a tsawon shekara goma sha uku na gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga wannan lokaci zuwa yau Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama ya ji kansu ya yafe musu kusakuransu ya sa su a aljanna mu kuma da muke da rai ko Allah ya raya mu zuwa wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rayuwa mai albarka kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani mun tsaya a cikin suratul ghafir suratul ghafir ita ce sura ta arba'in kuma sura ce makkiya tana da ayoyi guda tamanin da biyar tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da tara tana da haruffa dubu hudu da ɗari tara da sittin abinda wannan sura take karantarwa shine tauhidi kaɗaita Allah da bauta ar-risala tabbatar da manzancin manzannin Allah da saƙon da suke ɗauke da shi alba'af da kuma magana akan rana alƙiyama da taruwa a gaban Allah da hisabin wuta ko a tafiya aljanna wannan sura akwai abubuwa da muke yawan wuce su in muna tafsiri wanda ya kamata mu yi bayani a kansu a muƙaddiman wannan sura domin idan mun faɗe su ba sai mun faɗi abin da suke nufi ba na farko dai wannan littafi da muke karantawa alƙur'anul karim ƙur'ani mai girma malamai sun yi saɓani daga wace kalma aka ciro shi kan kansa kalmar ƙur'ani akwai maganganu guda biyar da aka hakaito daga manyan malaman musulunci dangane ga ma'ana alƙur'ani malamai na farko sun cire kalman ƙur'ani ismu masdar ne wanda aka gina shi alawa zani fu'ulan kamar gufran rujahan ƙur'an suka ce an shiro shi ne daga ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan wa ƙur'anan ma'ana daga karatu littafi ne da ya zo ya koyar da mutane ilimi da karatu littafi ne da ya zo ya ciro mutane daga kafirci ya mai da su musulunci daga shirka ya mai da su tauhidi daga bid'a ya mai da su sunna daga jahilci ya mai da su masu ilimi daga zalunci ya mai da su masu adalci daga rarrabuwa da tarwatsewa ya mai da su zuwa ga haɗin kai da alkhairi daga rigingimu ya mai da su zuwa ga zaman lafiya da haɗin kai da tausayi da rahama da zumunci da ganin girman na sama da kuma tausayawa na ƙasa shi ne suka ce don haka littafi ne sha karatu malamai na biyu suka ce an ciro shi ne daga alƙur'u alƙur'u yana nufin aljam'u abinda aka tattara shi guri guda suka ce an kira alƙur'ani ƙur'u ko ƙur'an ma'akhuzun min alƙur'i alƙur'u kuma ko alƙar'u yana nufin aljam'u tattararren abu li'an ƙur'ana jama'al ahkama wal akhbara saboda ƙur'ani ya tattaro labarai da kuma hukunce-hukunce Allah ta'ala ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan وعدلا الصدق fil الأخبار والعدل في الأحكام malamai na uku suka ce an ciro kalman Alƙur'ani ne daga ƙiran. Ƙiran, abin da ake haɗa bibi biyu ƙur'ani ya zo ya nuna mana dukkan wani abu biyu to mu gane bambancinsu in ya ce sama sai ce ƙasa in ya ce gabas sai ce yamma in ya ce kudu sai ce arewa in ya ce baƙi sai ce fari in ya ce dogo sai ce gajere in ya ce mai ƙiba sai ce siriri ko tsila in ya ce kuka sai ce dariya in ya ce kafirci sai ce musulunci in ya ce wuta sai ce aljanna in ya ce tauhidi sai bayanin kishiyarsa shirka in ya maganan adalci sai maganan kishiyansa zalunci haka qur'ani yake biyanta mana komai bi-bi-bi biyu karshe sai ya ce hal yastawiyani masala wani yazo zai shiga addinin musulunci a daga ina kake bawan Allah daga ina kake ina filiya kai kake sha'awan ka shiga musulunci ko wani ya tilasta maka sai ka musulunta dole to zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi in ka aminta ka zama musulmi zan faɗa sai ka faɗa sai in fassara ma in ka yadda ka zama musulmi abin na faɗa za ka faɗa ashadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله abinda ka ce daga yau ka da ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai allah da ya halicce mu shi kaɗai ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah abinda ka faɗa kenan ka yarda kuma ka ce ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne bawan Allah ne da Allah ya aiko shi da Alkur'ani domin ya shiryar da mutane ka yarda da wannan to yaddarka da wannan ya shigar da kai addinin musulunci wani suna kake amfani da shi Sande. a sunan wata rana ne aiko to kaga sande in aka ci gaba da kiranka sande? a cikin musulmi za a ji kamar dai kana nan har yanzu da haka ka zaɓa cikin sunaye masu ma'ana sai a sa maka wani suna kake sha'awa a cikin sunayen da ka ji musulmi suna sawa to ya ce za a dinga kiransa suna Muhammad. Muhammad shine mafi girman sunan da aka sa wa ɗan Adam. Da aka ka zaɓo suna mai daraja suna mai ɗaukaka suna mai girma daga yau za a kiranka za a dinga kiranka Muhammad da haka Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai addinin musulunci idan mutum ya shigo addinin musulunci akwai ayyuka da suka hau kansa wanda zai aikata ga 'yan kwamitinmu nan za su je su yi maka ƙarin bayani akan abin da ya hau kanka na yanzu yanzu wanda za su yi maka bayani da kuma abin da zai hau kanka daga baya na neman ilimin yadda za ka aikata addinin musuluncin da kuma sana'ar da za ka riƙe kanka domin addinin naka ya zama mai ƙarko daka muna maka marhaban dalale da shigowa addinin musulunci Allah ya maka albarka ku kuma 'yan kwamiti kun san aikinku ga shi nan sai a je a ci gaba da aiki Allah ya tabbatar da kai a musulunci ya kuma sa kai ma ka ce zama mai wa'azi ka je ka jawo wani ya shigo addinin musulunci muna magana akan ma'ana alƙur'ani da malamai suka yi ƙauli biyar mun kawo ƙauli biyu ƙauli na farko wanda suka ce an kiro shi daga ƙira'a da wanda suka ce an ciro shi daga ƙar'u ko ƙur'u da wanda suka ce an ciro shi daga ƙiran saboda yana haɗa mana komai bibi-bibi don mu fahimta na uku suka ce an ciro shi ne daga ƙara'in alƙara'in al'alamat wasu alamomi da suke nuna samuwar Allah da maganarsa da hukuncinsa da labaransa da makoma da lahira da aka ƙur'ani ƙarina ce ƙarina ne ƙur'ani yana karantar da mu ƙara'in komai mu gane shi da ɗan uwansa wasu kuma suka ce ismun ne murtajal suna ne da ba daga komai aka tsago shi ba kamar yadda ake cewa attaura daga me aka ciro a attaura injila daga me aka ciro injila zabura daga me aka ciro zabura suka ce tunda su ma sunaye ne alam shi ma qur'ani ismun ne alam ko ismun ne murtajal ko ismun ne ghair mushtaq ba daga komai aka tsago shi ba alamun ne ala kalamin lahi ta'ala wannan ta ɓangaren lugha arabiya kenan ta ɓangaren fassarar malamai kuma in an ce alƙur'ani yana nufin kalamullah magana ce ta Allah almunazzal wanda aka saukar da shi ala an anbiya'ihi wa rusulihi bisa cikamakin annabawan Allah cikamakin manzannin Allah annabu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bi lafzihi wa ma'anahu da lafazinsa da ma'anarsa almuta'abbadu bi tilawatihi wanda ake bautawa Allah da rera karatunsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi darajarku mafi girmanku wanda ya je aka koya masa alqur'ani shi ma yazo yake koyar da mutane yace iqra'ul ƙurana fa innahu ya'ati yawmal qiyama, shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani alƙur'ani zai zo ranar alƙiyama yana ceton masu karanta shi sannan ya ce a wani hadisin majtama a ƙaumun fi baitin min biyutin lahi ta'ala ya tuluna kitaballah wa ya tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa gashiyat humur rahmatu wa haffat humul mala'ikatu wa zakarahumullahu fi man indahu babu inda ake samun darajoji guda hudu manya-manya sai a inda ake karanta ƙur'ani ake tafsirinsa daraja ta farko illa nazalat alaihimus sakinatu duk mai yawan karatun ƙur'ani da mai sauraron alƙur'ani da mai jin tafsirin ƙur'ani da mai hidimtawa ƙur'ani da mai ƙaunar ƙur'ani da mai taimakawa masu karatun ƙur'ani za ku ga nutsuwarsa da hankalinsa ya bambanta da na sauran mutane don sai albarkar ƙur'anin ta shafe shi sai ya ƙara nutsuwa illa nazalat alaihimus sakinatu wa gashiyat humur rahmatu sai rahaman Allah ta lullube duk wanda yake karantawa ko yake saurare na alƙur'ani mai girma wa haffat humur rahma, sai rahaman Allah ta lullube su wa haffat humul mala'ikatu sai mala'ikun Allah kuma sun zo sun lullube su sun kewaye su suna Allahumma ghafirhum Allahumma arhamhum Allah dukka yi musu rahama Allah dukka ji kansu wa zakarahumullahu fi man indahu daraja ta hudu Allah da kansa zai ce ga mutane na ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu ma'abota alqur'ani sune mutanen Allah sune ne keɓantattu a wajen Allah masu daraja ta ɗaya ko a cikin aljanna mai ƙur'ani inda za a kai shi wanda bai haddace ƙur'ani ba zai kai gurin ba za a ce karanta ka ƙara sama karanta ka ƙara sama ƙarshen darajarka da matsayinka da yawan gidajenka a aljanna iya adadin ayoyin da ka haddace wanda ya haddace aya goma sai ya ganshi a daraja goma wanda yake da aya ɗari ya ganshi a daraja ɗari wanda ya haddace aya dubu ya ganshi a daraja dubu lokacin duk wanda bai dage ya karanta alkur'ani ya haddace ba ko ya haddace wani shashi ba zai ciji yatsa gashi a aljannan amma kuma wani yafi wani a cikin aljannan ma da haka wannan shine ma'anan almuta'abbadu bi tilawatihi almanqulu ilaina tawaturan wanda aka ciro mana shi daga yawa zuwa ga masu yawa zuwa ga masu yawa har ya zo kan mu ma da yawa al-maktubu fil masahif wanda aka rubuta shi a cikin mushafi min awwal suratul fatiha ila akhir suratul nas tun daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nas wannan shine ma'ana alqur'ani a tsagoran harshen larabci da kuma ma'ana alqur'ani a fassaran malamai da suka masa sai abu na biyu da zai yawan maimaitu shine kalmar sura kalmar sura malamai sun yi maganganu uku akan daga ina aka ciro ita kan kanta kalmar sura ɗin dana cewa suratu kaza wasu ka ce sura an ciro ta ne daga katanga da Allah ya ce fadriba lahu babin lahu babun bisurin lahu babun batinuhu fihin rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab babu sur da Allah ya ce a nan katanga sai aka yi katanga tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna, katangar tana da ƙofa, ta nan ɓarin da muminai suke suna shan rahama, ta ɓangaren kafirai suna ɗanɗana azaba. Suka ce, To abin da ya sa aka kira sura-sura, saboda tana rabe tsakanin wata surar da wata surar. A yanzu mun gama wata sura za mu shiga sabuwa, ma'ana kamar mun wuce wannan garin. mun zo ƙofar katanga ko ganuwa ta wani garin za mu shiga ko kuma mun fito daga wancan gidan mun zo bakin katanga ko ƙofa ko garu na sabon gida da za mu shiga suka ce shine ma'anan sura ma'khuzu min as-suwar fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab wasu ka ce an ciro ta ne daga as-suratu asura tana nufin almanzilatun rafi'a daraja maɗaukakiya wato kowace sura tana da darajarta in mun ce suratu kaza muna nufin daraja kaza mun fito daga matattakala kaza za mu taka matattakala kaza ma'ana mun fito daga sura maɗaukakiya kaza za mu shiga wata sabuwar sura maɗaukakiya suna kafa hujja da wani mai hikima da yake cewa alam tara anna a ataka suratan tara kulla mulkin duna hayata zabzabu shin baka ga ba? Allah ya baka sura ma'ana ad-darajatur rafi'a Allah ya baka mulki ya baka daukaka ya baka girma ya baka buwaya ya martaba ka ya kimanta ka ya darajta ka ya daukaka ka har ka zama babba tara kulla mulkin kana ganin kowane mulki ko mulkin ko malkin dukkan mai mulki ko kowane mulki dunaha koma bayan wannan daraja da aka baka ya tazabzabu yana kai komo min zabzaba yuzabzib zabzabatan wa zibzaban an sa shi a tsakiya ko suka ce as-sura ma'khuzun min as-su'ri as-su'r yana nufin baqiyatu shay idan aka sha abu ko aka ci abinci aka rage a kwano ko a koko ka shafura ka rage ko ka sha ko ko ka rage ko ka ci tuwo ka rage wannan rago ana kiransa mai su'ur to shine suka ce su'ur yana nufin ita ma juz'in qur'ani ce mun gama da wannan bangaren za mu shiga wani sabon bangare shine ma'anan ma'khuzu min as-su'uri as-su'uri ma baqiya min ash-sharab fil ina abin da ya ragu na abin sha a cikin ƙwarya ko a ƙushi ko a ƙoƙo ko kuma a kwano wa hiya qita'atun min alqur'ani wani yanki ne na alqur'ani sai abu na uku da ke yawan maimaituwa shine aya ita kalman aya daga me aka samo ta al'ayatu yana nufin alama a tsagoran harshen larabci an ce aya alama walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ayatun alama wata alama da ke nuna samuwar Allah to aya tana da ma'anoni guda hudu a harshen larabci ma'ana ta farko din shine alama Allah ya yi amfani da wannan kalmar da yake cewa inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatu min rabbikum inna ayata mulkihi ai alamata mulkihi alamar cewa shine sarkinku ko shine shugabanku ko jagoranku ko maje gabanku za ku ga wata alama shine za a samu wannan abin da Allah ya faɗa an yi a ce kuma tabutu wani akwatu ko wani sunduki zai zo muku a cikinsa akwai kaza da kaza kun ga anan aya ta zo da ma'anar alama sannan aya takan zo da ma'anar dalil Allah ya ce min ayatihi an khalaqakum min turabin ثم إذا أنتم basharun tantashiruna من آياته أي min dalili alamati وجوده daga cikin alamar samuwar Allah an khalaqakum min turabin da ya ƙirƙiro ku daga ƙasa thumma iza antum basharun sai ga ku kun zama mutane tantashiruna kuna yaduwa a duniya wani ya koma gabas wani ya koma yamma wani yana kudu wani yana arewa wani yana tudu wani yana kwari wani yana rani wani yana jeji wani yana birni wani yana ƙauye wani yana gari haka Allah ya karka samu sana'ar abu na uku na ma'anar aya shine al'ibra abin izina da lura kaga wani abu ya faru ga wani na arziki ka ba hanyar dan kai arziki kaga bala'i ya samu mutum ka ɗau izina kakkai irin abin da ya jawo wa kansa wannan bala'in to ana kiran wannan al'ibratu Allah ya ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin a cikin abin da ya faru ga mutanen annabi lut da mutanen shu'aib da mutanen salih da mutanen nuhu Allah ya ce akwai izina akwai abin lura amma mafi yawan su su imani ba sannan aya takan zo da ma'anar mu'ujiza mu'ujizar da Allah yake ba annabawa ita ma ana kiranta aya walqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin mun ba annabi musa ayoyi ma'ana mu'jizozi guda tara Ko kowace mu'jiza zaman kanta take Allah ce salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ka tambayi bani isra'ila da yawa mu'jiza ta zo musu bayyananniya kun ga kenan aya ta zo da ma'anar mu'jiza da ma'anar dalil da ma'anar al'ibra da ma'anar al'alama sannan sura ta zo minas suri katanga ko minas surati almanzilatun rafi'a au minas suri baqiyatu shai. sannan ƙur'ani ya zo imma minal qira'a ko minal qar'i ko minal qara'in ko minal qiran ko kuma murtajal lam ya lam min wannan shine ma'ana a istilahi kuma juz'us sura laha mabda'un wani haya. wata sura ce da take da farko da ƙarshe kamar yanzu mun gama wata sura za mu shiga wata to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hamim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hamim tanzil الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الله سبحانه وتعالى ta'ala mun yi magana a baya akan ma'anonin waɗannan kalmomi da kuma abin da suke ƙunsa har mun ce akwai maganganun malamai guda ashirin dangane ga ma'anan waɗannan hurfa guda goma sha hudu da Allah ta'ala ya ta maimaita su a farkon waɗannan surori mun ce akwai masu alif lamim guda shida akwai bakara ali imran an kabuta sajada rum da luqman akwai masu alif guda biyar akwai hud akwai yunus akwai yusuf akwai ibrahim akwai hijir akwai masu hamim wanda su suka fi yawa guda bakwai akwai gafir fusilat shura dukhan jafiya, ahqab da zukhrufi waɗannan su ne masu hamim sai simim guda biyu shu'ara da ƙasas sai alif lamim sad sai taha sai kaf haya sai nun sai qaf sai kuma yasin waɗannan da makamantansu su ne surorin da muka yi ta bayani a baya cewa waɗanda Allah ta'ala ya buɗe su da wasu huruffa wanda malamai suka ce mu'ujiza ce ta alkur'ani alkur'ani ya zo ya yi wa larabawa abin da ake kira ƙalubale wato fito na fito ko in ka isa tanka wannan mu'ujiza ta alkur'ani da gagara badau da gagara koyau da gajiyar da masu kwaikwayonka ko ka gajiyar da masu kwaikwayonka Allah ya toshewa ɗan adam da aljani da dukkan mai ilimi da dukkan mai basira da mai hikima da mai azanci da mai wayo a haɗe ko a rarrabe ba za su iya zuwa da alƙur'ani ba Allah ya yi wannan ƙalubale sau huɗu a cikin alƙur'ani ko da ma'anoni huɗu na farko Allah ya ce ƙulla inijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ya ce kace qul la inijtama'atul insu wallahi lalle da mutane da aljanu za su haɗu gaba ɗaya masu iliminsu da masu fasaharsu da masu dabararsu da masu bayansu, da masu azancinsu duk su haɗu a guri guda su yi kwamiti ala an ya atu bi mithli al-mithl isbatu shay li shay musawiyan lahu min kulli jihad a zo da wani abu yayi kama da wani abu kwabo da kwabo shi ake kira mithl isbatul misli li musawiyan lahu min kullil jihad ka zo da wani abu shi yasa ake cewa wane da wana kamar kwabo da kwabo ma'ana da kwabo da kwabo ai kamar su daya ta kowace fuska launin su kalar su fadin su nauyin su kusan duk ɗaya ne sai ake cewa da wana da wana sun yi kama kwabo da kwabo to Allah ya ce da aljanu za su haɗu da mutane su kwamiti ala an yi atubi misli hadha qur'an la ya'tuna bi mithlihi Allah ya sa la harfu nafin ya kore la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba walau kana a duhun ba'd zahira ko da shashi suna taimakon shashi to sai kafuran suka ga eh ba za su ko iya Qur'ani su duka ba duba abin mamaki su sun ce mutum ɗaya ya kawo shi su kuma an ce su haɗu su duka ba za su iya ba ai ko mutum ne ya zo da wannan ya cancanci a jinjina masa abinda mutum ɗaya ya yi a ce duk aljanu da duk mutane sun haɗu sun kasa in ma mutum ɗin ne ya kamata a jinjina masa balle shi ma ɗan saƙo ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama turo shi aka yi da alƙur'ani na Allah ne maganar Allah ce kalamullahi saboda haka da suka ce ba za su iya ba sai aka mai da su mataki na biyu am yaqulu naftara ulfatu bi ashar suwarin mislihi muftarayat ko sun ce kai ka kirkiro shi to in dai dan adam zai iya kirkiran wani abu to a ka'ida ta kirkira in dai ka kirkiro wani abu to yau da gobe sai an yi wanda ya fi shi ka dubi motar farko da babur ɗin farko da jirgin farko da agogon farko da kwamfutar farko da kyamara farko za ka ga duk su kai ci gaban na yanzu ba wannan ka'ida ce in dai za ka kirkira wani ya gani to in ya tashi sai ya dora kan naka ku duba handset ta farko wata ƙatuwa ake yi ma ba ta shiga aljihu amma ku duba yanzu handset abubuwan da ake iya yi da ita inda za a gaya ma mutanen da suka wuce shekaru a ce za a yi ɗan wani abin da zai iya shiga a jihun gaba ko ka danƙe shi da hannu ba a gano shi amma wannan abin guda ɗaya zai maka abubuwa sama da ashirin ko ana tv da handset ana rediyo da handset ana kyamara da handset ana audio ana bidiyo ko ana yin agogo ana yin reminder ana yin kalanda ana calculator ana shiga intanet ana me ana kira ana shiga ne. ga game ga waye ga waye to in na da aka ce musu duk za a yi waɗannan da wannan abun guda ɗaya za su yi mamaki ko kuma wanda ya ƙirƙiro na farko aka ce abin da ka ƙirƙiro ci gaba zai kai a yi kaza da kaza da shi zai mamaki amma yau ga yadda abin ya zama ashe ƙur'ani da kirkirar wani mutum ne da sai an yi wanda ya fi shi a yau amma duk shekarun nan da ci gaban nan da ilimin nan da wayewan nan duk har yanzu ba wanda ya isa ya ce ya yi aya ɗaya an auna ta da sikelin ƙwar'ani sun zo ɗaya shi sa Allah ce bi ashar suwar mithlihi muftarayat wa da umma tata'atun min dunillahi in kuntum sadiqina ya gagara sai aka kai su mataki na uku wa ma kana hazal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqan ladhi ya daihi wa tafsirar alkitaba larai rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara qul fa'atu bi suratin min mithlihi qul fa'atu bi suratin mithlihi ko fa'atu bi suratin mithlihi mithl anan ba min min din tana cikin suratul baqara ko fa'atu bi suratin mithlihi ku zo da kwatankwacin qur'ani ko da sura ɗaya dak ko da alamtara kaifa ko ina tsayina kalkausar ko wani asari waɗanda su ne gajeru to ku zo da irin wannan nan ma ya gagara sai Allah ta'ala kuma ya sakko da su ƙasa ya ce wa in kuntun fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum aba ana cewa wa da'u man istata'tum nan sai aka ce wada ushu hada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an nasu wal hijaratu uiddat lil kafirina Allah ce fa in lam taf'alu idan buku iya a baya ba domin kalmar lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin yana nufin kora baya in buku yi a baya ba sai Allah ce walan tafa'alu ba kuma za ku iya a gaba ba ma'ana an kore baya an kore gaba har duniya ta tashi ƙalubalen ƙur'ani na nan ba mai iya kwatantarsa ba mai iya misaltarsa ba mai iya kwafinsa ya zo da irinsa babu walan tafa'alu lan harfu nafiyin wa nasbin wasu ba za ku yi a baya ba ba za ku iya a gaba ba to me rage muku Fatta nara to ku kiyaye kanku da shiga wuta Fatta nara lati wa qudaha hannasu makamashinta ba itace bane mutum ne wal hijaratu da duwatsu wutar ku da kaga tana narka dutse ta kona dutse ai ba karamar wuta bace wa qudaha hannasu wal hijara gawa uiddat lil kafirina ba abin da ya rage sai abu alqur'ani alqur'ani ya zo da ya gajiyar da mutane ta ɓangarori guda hudu akwai al'ijazun lughawi ta ɓangaren luga da ƙira'arsa ya gajiyar da mutane ka yi magana ɗaya a karanta ta fuska 20 ko 14 ko 7 ƙur'ani ku ana karanta shi da ƙira'a ɗaya da ƙira'a biyu da ƙira'a bakwai da ƙira'a goma da ƙira'a goma sha hudu ibnu jazari ma yana ƙira'a ba ta da iyaka duk abin da sanadinsa ya inganta ya dace da lugar arabiya ya daidai da mushafin usmani ko da ta wata fuska ƙwar'ani ne a jiya ya karatu da shi to ba wanda zai magana ɗaya ka karanta ma isa ta fuska biyu sai ya ce a ba haka nake nufi ba maganar Allah ko sai a karanta ta tanan ta bada ma'ana tanan ta bada ma'ana tanan ta bada ma'ana saboda Qur'ani maganar Allah ne shine al-ijazul lughawi ta bangaren lugha din sa ya gagaru mutun ya shirya wata magana ta daidai da lugha ta al-Qur'ani na biyu al'ijazul ikhbari gajiyawa ta ɓangaren labaran da ƙur'ani ya ƙunsa wasu labaran fa tun kafin ayyuka aka yi su tun kafin duniya aka yi su kamar tattaunawar annabi adam da Allah da tattaunawar Allah da mala'iku akan halitta annabi adam tun ba a yi baban namu ba ma an gaya mana yadda aka tattauna mala'iku suna gama bai kamata a yi shi ba inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sanan qur'ani ya ba labarin abin da ya wuce da abin da ake yi da abin da zai zo a gaba kaga wannan mu'jiza ce ta qur'ani ba da labarin abin da bai zo ba kuma ya zo a haka da ba da labarin abin da ya wuce har yau kuma a haka yake ya wuce sannan abu na uku al'ijazu ta ɓangaren shari'a ƙur'ani ya gajiyar da duniya shari'a ƙur'ani da tsarin ƙur'ani shi kaɗai ne ya dace da jiya ya dace da yau ya dace da gobe har yau ɗan adam da ya ci gaban da zai ce musulunci ba zai shiga wannan zamanin ba ko musulunci ba zai dace da wannan yanayin ko wannan garin ko wannan ƙasar ko wannan al'ummar ko wannan ƙabilar ko wannan yanayin ko zamanin ko gurin ko halin ba duk inda ka saka musulunci zai dace shi yasa kaga duk duniya babu wani yanki da bashi da wakilcin musulunci sai an zo aikin haji kai ta ganin halitta Allah iri-iri wasu daga gabas wasu daga yamma wasu daga kudu wasu daga arewa wasu ma kamar daga sama suke wasu daga ƙasa wani kaga baka jin me yake cewa baya jin me kake cewa kuma ya zo yana gaya wa Allah abin da kai baka ji kai ma kana gaya wa Allah abin da baya ji kuma kun haɗu a guri ɗaya a rana ɗaya kun sa tufafi iri ɗaya kuna kewaye ɗaki ɗaya kuna bauta wa Allah ɗaya a rana ɗaya a gari ɗaya a lokaci ɗaya da tufafi iri ɗaya bai taɓa sanin daga inda ka fito ba ka san daga inda ya fito ba kana magana bai san me kake cewa ba yana magana baka san me yake cewa ba amma abu ɗaya haɗa wannan musulunci shi kadai ne yake iya dacewa amma duk sauran addinai zaka ga cewa ba sa iya haduwa guri guda musulunci ne kadai yake da wannan shi ne su take dacewa da kowane zamani da kowane guri da kowace al'umma wannan ma mu'ujiza ce ta alkur'ani sana al'ijazul ilmi mu'ujiza ta ilimi duk abin da ƙur'ani ya faɗa na ilimi a yau ake ganin su wani bature ɗan ƙasan jamus wanda dalilin musuluntarsa bincike ne a kan alkur'ani ya ga duk abin da aka binciko a zamani sai ya zo yana gaya wani abokinsa da suke bincike tare sai ce ai wannan mu mun san shi a musulunci sai zo masa da sabon bincike ai an binciko ashe kaza daga kaza yake ce kwarai muna da shi kamar ya kuna da shi mu a qur'ani ya faɗi wannan sai ce a kawo masa ayar a kawo masa a kawo masa tafsirin turanci kuma ya gwada ya ga haka ne sai ce a wani shekara aka yi wannan ƙur'ani ce to dai saukar da shi shekara dubu da kaza da kaza to shi ne ya shiga bincike annabin ya je gindin kogi bai taɓa zuwa ba kuma gashi yana magana akan cikin ƙasan kogi duk in ka duba rayuwa annabi sallallahu alaihi inda aka ce ya hau jirgin ruwa amma gashi yana magana akan kan ƙasar ruwa da abin da yake cikin ƙasar ruwa ya maganar sama ya maganar cikin ƙasa ya maganar gabas da yamma da kudu da arewa a shiga ilimin kimiyyar sararin samaniya da kimiyyar sararin ƙasa da kimiyyar dabbobi da kimiyyar tsirrai da kimiyyar mutane da ma yadda aka yi mutum walaƙadu kuma atuwara ƙur'ani ya ce an yi ku mataki-mataki walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna almudghata idhaman fakasawna alizama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya musulunta bayan ya musulunta ya shiga karatun addini gadan-gadan ya je koyi larabci ya zo ya ta bincike ƙarshe rubuta littafi islam ƙur'an wa ilmul hadith al wa ilmul hadith Qur'an and the modern science ice ya gano ƙur'ani shine ilimin zamani ilimin bincike ba abin da za binciko in dai bincikenka na gaskiya ne ya ci karo da ƙur'ani in ku kaga bincikenka ya ci karo da ƙur'ani to binciken bai binciku ba bai binciku ba ƙara bincike kamar yanzu can baya ana cewa duniya ce take zagayawa rana a tsaye take ƙur'ani kuma ya ce rana tana motsi da aka kawo mana wannan binciken muka ce a'a a ƙara bincike Allah ce wa shamsu tajari tajari kuma gudu take da aka mai bincike ya ƙara bincikensa da binciken ya yi bincike aka ce eh gudu take muka ce ko muku ce gudu take ba gudu take saboda ku naku ilimin yana da limit wannan kuma wanda ya abin da yake bayani akan abinsa shi mai abin da ya faɗi manual ɗin yadda za a sarrafa abin da ko bai kamata wani ya zo da ilimi saɓanin wannan ba to ta ɓangaren wannan kenan sannan alƙur'ani ya zama gagarabado ta dukkan ɓangarorinsa a duk wannan tsawon zamanin an yi ƙoƙarin a ƙara wani abu ya ƙi ƙaro an yi ƙoƙarin a rage wani abu ya ƙi rago an yi ƙoƙarin a jirkita wani abu ya ƙi jirkitau akwai wani da ke cewa mutuƙar ƙur'anin nan na hannun musulmi ba za mu iya ruɗa su ba don ko sun lalace da sun kalli ƙur'anin sai su gyaru in sun taɓarɓare da sun kalli ƙur'anin sai su dawo to ya za a yi so ne ce abin da za mu yi mu ƙwaƙwace kwafin ƙur'anin daga hannunsu so ne yake cewa a gurin to aini na ga yara ƙanana sun haddace ƙur'anin izu sittin kuma ba ma hadda ba na ga wanda ya rubuta ƙur'anin daka ka tun daga suratul fatiha zuwa nasu kuma ya ci fari gangaren kafu gwani ice ne gwani ciki falshakku akwai mahaddata marubuta mutum ya rubuta ƙur'ani a yi madarasu ba a kama shi da ko gyara ɗaya ba ka ƙur'ani ya fi ƙarfin ka ƙara masa wani abu da ka zuwa ka ƙara wani abu sai a yi gabar da kai ka gaba sai a ce cire wannan ko kankare shi ka yi kara dawo da abin da ka cire to shine ma'anan tsokanan laraba da aka yi da irin waɗannan hurufa cewa ƙur'ani ham ha mim ha'un mimun wannan ai huruful mabani ne alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un su ne dai hurufan da ake haɗawa a ce daraba daraba su ne ake cewa kala. to kuma an tsokane ku ku zo ga ƙur'anin haruffan da kuka saba magana da su ne in kun isa ku yi wane mutum tanzilul kitabi saukar da littafi saukar da littafi kun ga an kashi da ma'anan masdar domin tanzil asalinsa daga Nazala ne yunazzilu masdar sai a ce tanzil nazala ce sai aka yi mata shadda a tsakiya aka yi mata ziyadar tab'id sai ta tashi daga sulasi ta koma ruba'i sai a ce nazzala akwai banci tsakanin nazala da Nazala. da ai ko a baki ma akwai bambanci Nazala an yi shadda nazala ka saki bakinka nazala nazala inga akwai bambanci to an ce nazala da ya sakko gaba daya shi ake kira nazala amma nazala abinda ya sakko kadan kadan yanzu ruwan sama za iya cewa nazala za iya cewa nazala dan yakan iya sakko kadan kadan kuma yakan iya sakko a gaba daya to qur'ani yana da sauka guda uku sauka ta farko daga Allah zuwa lauhul mahfuz ita ce sauka ta farko shi sa Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun waɗannan ayoyi sun nuna mana ƙur'ani yana cikin lauhul mahfuz shine an same shi a lauhul mahfuz daga Allah zuwa lauhul mahfuz sai daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya shi ne Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadari wannan saukarsa ce gaba ɗaya ƙur'anin gaba ɗaya daga fatiha zuwa nasi aka sakko da shi zuwa baitul izza a saman duniya shine inna anzalnahu fi lailatul qadari mun saukar da shi a daren lailatul qadari wani guri ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka shine lailatul qadar ne kuma ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu a ciki aka saukar da qur'ani duka zuwa saman duniya daga nan kuma sai aka dinga sakkowa da shi ƙasa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wannan kaɗan kaɗan ɗin ita ce Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alƙur'ani cewa wa ƙur'anan faraƙanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila wa nazzalnahu tanzila Allah ce ƙur'ani mun rarraba shi kaɗan kaɗan don ka karanta wa mutane shi ala muksin a ɗau lokaci ana karatunsa Allah ya saukar da shi kaɗan kaɗan don a gane shi don a fahimce shi don a iya karanta shi shi sa Allah ce nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wannan shine ma'anar saukarsa ta uku zuwa duniya to wannan saukar zuwa duniya an fara yin ta a daren ashirin da ɗaya ga watan Ramadan, ko ashirin da bakwai ga watan Ramadan kamar yadda mai arrahiƙul maktum ya kawo, ko sha bakwai ga watan Ramadan kamar da Ibn Kasir ya kawo wanda ya daidai da ranar da aka yakin Badar da daddare wanda a lissafi ya zo goma ga watan August shekara ta ɗari shida da goma kamar da ya zo a cikin Arrahiqul Maktum yau muna sha ɗaya ga watan August to goma ga watan August shekara ta ɗari shida da goma miladiya Ƙur'ani ya fara sauka lokacin da ya fara saukan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara arba'in da wata shida da kwana goma sha biyu a lissafin wata kun san wata yana ƙara kwanaki akan lissafin rana to a lissafin wata yana da shekara arba'in da wata shida da kwana goma sha biyu in kuma ka ɗauke shi a lissafin rana yana da shekara talatin da tara da wata uku da kwana ashirin wannan bayani yana na a cikin arhikul maktum na sira annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya kwashi tsawon shekara ashirin da uku yana wannan saukar ta ƙarshe wannan saukar ta duniya shekara ashirin da uku yayi a makka an ɗau tsawon shekara goma sha biyu da wata biyar da kwana goma sha uku Qur'ani yana sauka kun ga ya fi sauka kenan a makka shekara goma sha biyu da wata biyar da kwana goma sha uku a madina kuma ya yi shekara tara da wata tara da kwana tara yana sauka a madina gaba ɗaya ƙur'ani yana da surori ɗari da goma sha hudu yana da ayoyi dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida a ƙira'an hafs ko dubu shida da ɗari biyu da sha hudu a ƙira'an warsh saboda warsh irinsu wal fajar ba a sa aya ko irinsu wal asari ba aya amma a hafs za ka yi ta ganin ayoyi a irin waɗannan guraren wannan ne bambanta yawan ayoyin ba wai aya ce wannan babu wannan akwai ba inda aka ɗiga ayan ne bambanta amma komai da komai da iri ɗaya ne to shi ne bambanci tsakanin 6,236 da 6,214 yawan ayoyin maka a cikin wannan dunkulan ayoyi 6,236 aya 4,475 su ne ayoyin da suka sauka a makka sannan ayoyi 1,761 suka sauka a madina kun ga ayoyin da suka sauka a makka sun fi yawa amma kuma za ka samu aya ɗaya a cikin ayoyin madina ta ninka aya 20 a cikin ayoyin makka mafi yawa mafi tsawon sura da mafi tsawon aya a madina suka sauka mafi tsawon sura ita cewa suratul baqara mafi tsawon aya fa ayatul daini iza ta dayantu yayi wallazina amanu iza ta dayantu kenan mafi tsawon aya tana cikin mafi tsawon sura da mafi tsawon aya da mafi tsawon sura kuma duka sun sauka a Madina surorin da aka surorin makka 85 ko 90 surorin madina kuma 29 ko 31 alƙur'ani ana masa fassara sai dai fassara ƙur'ani kashi biyu ce don haka da mai jin tafsiri da mai yin tafsiri su saurari wannan da kyau akwai fassarar ka akwai fassarar da wani ya ka hakaito suna da bambanci yanzu karanto aya in ce a fahimta ta fassara ayan nan kaza yana da bambanci kuma in ce abdullahi dan abbas ya fassara wannan aya kaza ko ba bambanci me bambancin su bambancin su wannan ra'ayi na na faɗa wancan kuma hikaya ne to shi yasa ake cewa qur'ani at-tafsir bil ma'sur wa tafsir bil ra'ayi abinda kace wani ya fassara kai me aikin ka kenan a gurin bayani kawai wane ya ga aya Allah ga tafsirinta daga wani kai ba abin da kai kenan sai wa mutane bayani ba kai ka fassara ba Qur'anin ba naka bane fassara ba taka bace to me naka fassarawa fassara mutane kawai kai Allah ya ce kaza Abdullah dan Abbas ya ce Allah kaza yake nufi yana da bambanci kuma ka ce Allah ya ce ni kuma na fahimci abinda Allah yake nufi kaza nan ra'ayinka ka gaya mutane shi yasa tafsiri ya kasu biyu A tafsir bil ma'sur shine hakaito tafsirin wani da tafsir bil ra'ayi shine ka kawo fahimtarka to a tafsir bil ma'sur abinda ake bukata inganci wannan da kace ya fassara ya tabbata ya fassara ko kagawa ko kagawa aka masa ƙarya sanan tafsir bil ra'ayi ne ba za a karɓi ra'ayinka akan aya ba sai kana da ilimi da takawa da aƙida. amma aka ga kana da son zuciya da jahilci da mummuna aƙida to ba za ka tafsirin tafsirinka ba domin ta iya yiwa ka shigar da ra'ayinka wajen fassara ayar ana samun kuskure a tafsiri amma ana samu a aya kenan ka ja mana aya magana Allah ce fassarar ta kuma kai magana ka ce to za mu iya cewa ba mu yarda da magana ka ba kuma shi yake nufin ba mu yarda da ayar ba shi ne bambanci tsakanin tafsiri da kuma wato hakaito tafsiri to tafsiri kashi hudu ne dangane ga, ga littattafan tafsiri za ku ga an ce ga tafsiri ɗari mujalladi ɗari uku kuma a kira shi tafsiri sai ka ga mujalladi talatin shi ma sunansa tafsiri ka ga wani mujalladi hudu sunansa tafsiri wani mujalladi ɗaya sunansa tafsiri da kun ga ashe wani ya faɗaɗa kenan wani ya me ya tsuke tafsiri to da haka ne malamai suka ce littattafan tafsirai sun kasu kashe hudu tafsiri na farko a tafsirin tahalili tafsirin ka bi komai daki daki dalla dalla filla filla yadda kowa zai gane kowace kalma ka ɗauka ka faɗi asalinta da tushenta da kashe-kashenta da maganganun malamai a kanta na hawan wa sarfan wa balagatan wa ma'ana to wannan shi ake kira a tafsiru tahalili a cikin malaman tafsiri waɗanda suka fi yin wannan akwai tafsir ibnu atiyya al-muharrar al-wajiz in ka wata aya sai ka gaji kafin ma a gama bayani akan ta sai ka gaji kana nema a shiga aya ta gaba akwai kuma irin su alusi shi ma ka ɗau tafsirin haka ne akwai irin su al-imam shaukani a cikin littafin sa fatahul qadir shi ma ka wata aya sai ka gaji sai ce ga bayani kaza akwai wanda yayi wa suratul fatiha tafsiri mujalladi bakwai kowace aya yace alhamdulillahi rabbil alamin ya mujalladi guda arrahmanir rahim ya mujalladi guda aka ce to ina za shi kafin da ya kai wa taba umatu talu shayatin yayi mujalladi 20 da kusan biyar aya 100 ma ba a kai ba an yi mujalladi 25 tunda Allah ya abin nan sai ya rasu kafin da ba a san ina za shi ba watakila ya yi abin da sai ka sa in za ka siyo sai ka tafi da tirela ka ɗauko tafsirinsa kuma tafsiri sunansa eh, wannan shi ake kira a tafsiru tahalili wato tafsirin bayani dalla-dalla da faɗaɗawa da yalwatawa da yawo a cikin Alƙur'ani. na biyu ana kiransa a tafsirul ijimali shi mai a tafsirul ijimali ba zai maka bayanin komai dalla-dalla ba sai ya zubo maka aya kamar goma sai ce waɗannan ayoyi suna karantar da mu kaza mu je na gaba a tafsirin ijmali kenan inda aka fi samun wannan tafsirin sa'adi tafsirin sa'adi wannan tafsirin kalimar rahman to za ka ga sai hada haɗa ayoyi kusan goma sai ba su ma'ana ɗaya kawai wuce waɗannan ayoyi suna karanta da mu kaza kaza kaza ba maganar nahwu ko sarfu ko asbabun nuzuli ko balaga ko nahwu ko duk ya share waɗannan ya ce duk ka iya su kafin ka zo nan ko ko ba so yake koya maka waɗannan su ma suna da littattafan su da aka so yake ka gane ma'anar kawai shikenan a wuce daga cikin masu irin wannan kuma akwai tafsirul marazi shi ma haka yake yi akwai tafsirin abubakar jaza'iri shi ma haka yake a cikin aisarut tafasir kawai ma'anonin yake baka a dunkule kawai sai a wuce musamman da yake cewa ma'anar ijimali sana akwai a tafsirin muqaran shi kuma a tafsirin muqaran tattaro maganganun malamai za ka yi ƙarƙashin aya wane ya ce fassarar ta kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza duk sai ka kawo inda ƙarƙashin aya za a samu ƙauli ɗari sai ka kawo ɗarin gaba ɗaya sannan ka ce a cikin ɗarin nan wannan ba shi da kyau wannan ba shi da kyau wannan ba shi da kyau wannan ne mai hujja mai kyau to wanda shi ake kira a tafsirin muqaran wato tafsirin har hada tafsirai ka fitar da wanda yafi inganci wanda yake yin wannan akwai ibnu jarir dabari aka tafsirin nasa yanzu da aka yi tahqiqin sa ma kai mujalladi 20 ibnu jarir dabari shine malamin da har ya koma ga Allah bai aure ba yana ta neman karatu har ya mutu an musu littafi al'ulama ul'uzzab allazina atharul ilma alas zawaji gaurayen malamai waɗanda suka fifita karatu akan aure su talatin aka kawo da ‘yan kai hadda mata guda biyu ko ta mahaddaciyar sahihul bukhari ta ma kawai karantawa take ta yi hatta mutu shekara ta tamanin da wani abu akwai kuma irinsu a tahiri wa tanwir na ibn al'ashur bugun da nake da shi yana da mujalladi 28 shi ma tafsiri ne in ka ɗau aya ya dinga yawo da kai a cikin aya sai kaga ina za a bulle an yi kilomita wajen 120 karkashin aya daya ba a isa wata ayar ba kaga an yi doguwar tafiya to shi ma haka yake sa sana akwai a tafsirin maudu'i shi a tafsirin maudu'i ba duka ƙur'anin za a fassara ba sai a ce tafsiru ayati sabar duk ayar da ta yi magana haƙuri sai abu inda duk take alƙur'ani a ɗebo ta sai a yi magana a kan haƙuri a cikin alƙur'ani ko abu ayoyin da suka yi magana a kan tsoron Allah a tattara su a ce tafsirin ayoyin da suka yi magana a kan tsoron Allah ko kuma tafsirin ayoyin da suka yi magana a kan yin shawara wannan shi ake kira a tafsirin mawdu'i wanda yan zamanin sun fi yinsa yana da tafsiransa da yawa to shi kuma tafsirin in ka haɗe shi gaba ɗaya na wanda kake yi kashi shida ne akwai tafsirin qur'ani bil qur'an ka fassara aya da aya akwai tafsirin qur'ani bil ahadisin nabawiyya fassara qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma hadisan annabi kashi uku ne sallallahu alaihi wasallama ko kashi bakwai ma akwai at-taqrir akwai al-qawl akwai al-fi'l akwai at-taqrir akwai fassara qur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma da tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine tafsirul qur'ani bis sunna ko at-tafsirun nabawi lil qur'anil karim akwai bambanci tsakanin annabi ya fassara aya da hadisinsa da kuma kai ka ɗauko hadisin annabi ka ce yana fassara wannan aya wannan ijtihadin ka ne me yiwa ba haka hadisin yake nufi ba amma in annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kansa ya fassara aya to magana ta kare sana akwai tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba sahabbai gogaggun malamai ne da suka gogu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsaba karatu saboda abu hudu na farko annabi ne malamin su qur'ani da sunna rasul su gaban annabi ne makarantar su kuma su ne farkon shiga musulunci to me za ka kawo ka kamo su kai waye malaminka su annabi ne malaminsu ƙur'ani da sunna darasinsu a gaban annabi suka yi karatun kuma su ne farkon shiga musulunci duk wata kalma da ta yabo da su take kafin mu zo sai in ka zo kai aiki irin nasu sai ka shiga shi yasa Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ko sahabbai sun shirya ashe duk wanda bai bi tafarkin sahabbai ba ya tabe duniya da lahira to sai nan sai tafsirul qur'an su ma kansu din akwai ƙwararru a tafsirin akwai wanda suka bude makarantar tafsiri kamar ubay bin ka'ab ya bude makaranta a makka kamar abdullahi dan abbas ya bude makaranta a madina kamar kuma abdullahi dan mas'ud a makka kamar abdullahi dan abbas ya bude a makka ubay bin ka'ab a madina abdullahi dan mas'ud kuma a iraki kufa da basra daga nan ne dukkan gwanayen tafsirin qur'ani a tabi'ai suka fito da aka sai tafsirin qur'ani da maganganun tabi'ai musamman ƙwararru irin su mujahid irin su Ata'u bin yasar irin su abdullahi bin jubair da makamantansu sai tafsirin qur'ani bil lugha arabiyya fassara qur'ani da tsagoran harshen larabci lugatan wa nahwan wa sarfan wa balagatan da kuma fassara alkur'ani bin ra'ayi wal ijtihadi kun ga tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna bi sahaba bi tabi'ina bil lugha arabiyya wal ra'ayi wal ijtihad to wannan ne wato tafsirin da ake yi shi yasa Allah ce tanzilul kitabu saukan littafi minallahi daga Allah ne kun ashe ba maganar wani bane saukarwa ce daga Allah Wa ya sauko da alƙur'anin kenan ƙur'ani dole sai an samu abu hudu mai aikowa shine wa Allah mai kawowa shine wa hmm? daga Allah zuwa annabi jibril ko waɗanda aka kawowa mutane da aljanu me aka kawo musu alƙur'ani shi yasa mai saukau mai aikowa mai kawowa abinda aka kawo da waɗanda aka kawowa minallahi daga Allah yake wannan kalmar minallahi ya nuna ƙur'ani tun daga bangonsa na fatiha zuwa bangonsa na nasi babu wata magana ta ɗan adam a ciki duk magana Allah ce shi yasa Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah to kalamun la iri biyu ne akwai alkalamun shar'i addini akwai alkalamul kauni alkalamul kauni Allah ya ce zama kaza dole ka zama ko kana so ko baka so amma Allah ya ce tashi kai sallah in kayi ya baka lada in baka yi ba a saka ka auta dan yan wutan an tambaye su laifin da ya kai su wuta ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idina min daga Allah ne al mabuwayi al-aziz al-alim Allah shine mabuwayi kuma Allah subhanahu wata'ala shine masani kalman buwaya wata ran akan yabi mutum da buwaya wata ran akan zargi mutum da buwaya shi kalman buwaya idan daga Allah ne to ta zama ɗaukaka ulfa lillahi al'izzatu jami'a ka ce duk wata ɗaukaka da wani girma da wata buwaya daga Allah take walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin izza tana ga Allah da manzansa da muminai a izzatin a zillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina ka ganin jin an yabi izza amma Allah ta'ala yake cewa akhazathu al-izzatu bil ithm akhazadhu izzatu bil ism nan ya zama mai kenan balil lazina kafaru fi izzatin wa shiqaq kafirai suna cikin taƙama da fankama da nuna isa da kuma sabani akhazadhu izzatu sai takama ta kama shi bil ism da saban Allah yaga ba zai ba Allah ba kare kan gare da haka izza girma ne wanda Allah subhanahu wataala yake da shi to izza in ta kai izza sai kaga Allah yana hada izzarsa da hikima ya ce al'azizul hakim ko al'azizul alim in aka hada izza da hikima kaga ba za a yi sakarci ba in aka hada izza da ilimi ba za a yi zalunci ba ba za a yi wawantaka ba shi sa Allah yake hada izzarsa tare da ilimi yake ce al'aziz mabuwayi kenan sunan al'aziz yana ɗauke da saƙonni guda uku na farko yana nuna mana Allah yana da suna sunansa al'aziz na biyu Allah yana da sifa sunanta izza na uku kuma yana karantar da mu yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u Allah shi kadai ke ɗaukakawa, ke ƙasƙantawa, ke bayarwa ke hanawa ke kashewa ke rayawa ke sa kuka ke sa dariya ke sa shiru ke sa magana wa man asha fi dunya fala budda an yara min al'aishi ma yasfu wa ma yatakaddaru sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya al'alim Allah ta'ala shine mai cikakken sani wanda ya san abin da ya wuce da abin da zai zo da abin da ake ciki ibn kasir ce alamu ma kana wa ma yakunu wa malam ya yakun law kana kaifa yakunu qabla an yakun Allah ya san abin da ya kasance da wanda yake kasancewa da wanda bai kasance ba da zai kasance yaya zai kasance kafin ya kasance kisa zo da sigar alim ala sigatin mubalaga saboda a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahasa kulle shay'in adada to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaƙa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu aladan inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala iyafe mana Allah subhanahu wata'ala muna roƙonsa ya yi ma da suka gabace mu rahama musamman sakatarenmu na kwamitin da da'awa ɓangaren marayu Allah ya masa rahama ya ji kansa da duk waɗanda suka rasu tare da shi sakamakon gobara ɗin nan da aka yi Allah ta'ala ya karɓi dukkan musulmin da suka rasu a wannan gobara a matsayin shahidai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abubuwan da suke jawo mutum wato ko shahada akwai wanda ya kone a cikin wuta to Allah ya musu rahama ya ji kansu aikin da yake na musulunci Allah ya sa a cikin mizanin sa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shari'ar musulunci ta musu sauki su sha azumi su goma sha biyu akwai mai ciki da mai shayarwa ita mai shayarwa za ta sha azumi saboda ɗanta musamman idan ta gwada ta ga in tana shayarwa tana azumi ɗan baya samun cikakken nono daga gare ta to sai ta aje azumin saboda yaron idan ramadana ya wuce sai ta rama a ƙaunin wasu malamai ko ta ciyar da muskini a ƙaulin wasu malaman su Abdullahi ɗan Umar da Abdullahi ɗan Abbas haka macen da ta sha azumi saboda larurar ciki likita ya ba ta labari ko ta gwada cewa idan ina azumi ɗan ciki na yakan jigata ko ni ina jigata saboda wannan larurar tata ko ta ɗan cikinta shari'a ta mata sauƙi ta sha azumi idan ramadana ya wuce sai ta rama ko ta ciyar a ƙarƙashin wannan matsalolin guda biyu mai ciki da mai shayarwa wacce ta sha azumi saboda larurar ciki da wadda ta sha azumi saboda larurar shayarwa akwai maganganu guda biyar na malamai magana ta farko malaman da suka ce za su rama azumin kuma za su ciyar da miskini kaga sun haɗa musu abu biyu ciyarwa da kuma rama azumi magana ta biyu waɗanda suka ce rama azumin kaɗai za su ai musu hukunci na marasa lafiya mara lafiya ko in ya sha azumi saboda larurar rashin lafiya sai rama azumin na uku suka ce ciyarwa kaɗai za su ba za su rama azumin ba domin ba su sha dan kan kansu ba sun sha ne saboda larurar jaririn da ke ciki ko jaririn da ya fito yake shan mama shi kuma jariri babu shari'a a kansa kamar yadda hadisi ya tabbata mutum uku an sauke musu alƙalami da yaron da bai balaga ba da mahaukacin da bai warke ba da mai baccin da bai farka ba waɗannan ɗauke musu alƙalami to yaro yana ciki ta sha ne don yaron don haka ba sai dai ta ciyar malamai na hudu suka ce ita mai ciki wacce ta sha saboda larurar ciki za ta rama azumin ita kuma wacce ta sha saboda larurar shayarwa za ta ciyar da miskini ko kuma wacce ta sha saboda larurar ciki ta ciyar da miskini wacce ta sha saboda larurar shayarwa ta rama azumin sai malamai na hudu jagoransa ibn hazamin al'andulisi ya ce ba ciyarwa a kansu ba ramuwa a kansu aka ce mai dalilin ka ya ce ba su mai dalilinsu. su ai duk ba wanda ya ka aya ko ka hadisi duk matsala ce ta Ijiti-hadi. to ni ma Ijiti-hadi na ba za su rama ba za su ciyar ba amma kaulin da aka fi dauka aka fi amfani da shi shine kaulin Abdullahi dan Umar ko kuma kaulin ɗayan na cewa su rama azumin ko in ba za su iya ramawa ba ko larurar ta ci gaba su ciyar da miskini da haka abinda za mu ce miki in yanzu tsufa ya kai ko shekaru sun kai ko larura ta kai ba za ki iya rama wannan azumin ba to ki ciyar da miskini adadin kwanakin azumin da kika sha a waɗannan shekaru har talatin da wani abu da suka wuce ba wai shekarun duka talatin ɗin ne ba ta yi azumin ba a'a yi ana binta bashi tun shekara talatin da wani abu sai a yau ta tambaya kun ga tun wani bai zo duniya ba kenan anan ake bin ta bashin to inda Allah ya taimake ta da bata mutu ma da bashin ba Allah ya taimake ta ta tuno a tsawon waɗannan shekaru ana binta bashi kuma fa dainullah a haƙƙo an yi kuɗa bashin da Allah ke bin ka shefi cancanta ka fara biya malam sai addu'o'i amma kafin na akwai waɗanda suka aiko da alkur'anai duka daga mata ne guda biyu daya tana so a yi addu'a Allah ya kai wa mahaifinta taladin kuma tana duk da haihuwa Allah ya sauke ta lafiya daya kuma ita ma dai tana fama da jinya ne tana so Allah ubangiji ya ba ta lafiya sai shauran bukatu ga su kafin a kai ga bukatun akwai mutane da dama da suka ɗauki nauyin wannan tafsiri za a nuna shi a jihohi da dama a kano akwai wanda ya ɗauki nauyin za a sa a kafafen labarai guda uku za a sa a freedom radio da radio ta jihar kano da kuma ait mutum ɗaya ne ɗauki nayin waɗannan guda ukun gaba ɗaya da aka yana buƙatan a masa addu'a sana ko ni Dr umar mutumin jigawa shi kuma ya ɗauki nauyi za a dinga sawa a rediyo ta jigawa sannan akwai kaduna akwai wani mai suna Dr lema jibril wanda ya ɗauki nauyi a sa a gidan rediyo sana ko ta mata da bata so ambaci sunanta ba ta ce ita kuma ta ɗauki nauyi a sa a gidan talabijin na kaduna gitv sana ko wanda ya ɗauki nauyi a sa a zamfara akwai kuma wani ma'aikaci shi ma da ya ɗauki nauyi a sa a bauchi akwai kuma waɗanda suka ɗauki nauyi a sa a nan gombe akwai kuma waɗanda suka ɗauki nauyi a sa a yola duk wannan tafsirin da muke gabatarwa da haka dukkansu muna musu addu'a abin nan da suka yi na yada ilimin addinin musulunci su ma Allah ya saka musu ninkin ba ninkin na alheri domin kowa akwai abin da Allah ya hore masa wanda zai wajen ɗaukaka musulunci wani yana da karatun sai ya karantar wani yana da halin kuma da zai yada karatun don kowa ya amfana to Allah ya saka musu dukansu da alkhairi sannan akwai masu bukatu da suke neman addu'o'i muna musu addu'a muna tawassali da sunayen Allah ya biya musu akwai waɗanda suke mata ne suke neman aure cewa a roƙa musu Allah ta'ala in sun zo aure ya ba su maza na gari to muna roƙa musu Allah kamar yadda su ma suka roƙi Allah ya ba su maza na gari to su ma matan muna mazan muna roƙa musu Allah ya ba su mata na gari domin ba ka cewa a baka na gari in kai ba na gari ne. to Allah ya ba su na gari duk biyan gaba daya sannan akwai wanda ba su da lafiya muna roƙa musu Allah subhanahu wata'ala ya sa rashin lafiyar da suke ciki ta zama kafara ga zunubinsu sannan kuma Allah iyaye musu sannan akwai wacce take mai ciki ce ta rubaito cewa a roƙa mata Allah in ta zo haihuwa ta haihu lafiya to muna roƙa mata Allah subhanahu wata'ala ya sauke ta lafiya kuma ya sa abin da za ta haifa ya zo mai albarka da dukkan mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya ya sa abin da za su haifa ya zo mai amfani gare su da addininsu da al'ummansu gaba ɗaya sannan akwai kuma wanda shi ya ce jari ne ba shi da shi ya ce a roƙa masa Allah ya ba shi jari wannan namiji ne don ba caye a bashi kuɗi ba ba ɗan Allah ya ba ku mu samu ba ne ka san wannan ita ce addu'a mafi rashin tsari a duniya ka ce Allah ya ba wannan sannan in ya baka kuma a kawo ka samu don me kai ka roƙi Allah ya baka ba tunda Allah naka ne kai ma amma ka ji mutum yana cewa Allah ya baka sannan kuma ya samu shi ta hanyar ka wannan ta yi tsawo da yawa ka ce Allah ya bashi kai ma ya baka tunda Allah nan yana jin ka yana ganin ka kuma yana bayarwa ko ba mai ruwa ne kuma taskasa ba ta karewa to kai ma zai iya baka to Allah ya bashi jari ya rike kansa kuma jarin ya zama mai albarka da dukkan masu bukatu na alheri musulmi muna roƙa musu Allah ta'ala ya biya musu dukkan bukatun mu na alheri da masu neman ilimi da masu neman kuɗi da masu sana'a da ma'aikata da 'yan kasuwa da duk wanda yake wata sana'a da zai kare mutuncinsa da addininsa wacce ta dace da shari'a Allah ya sa masa albarka a ciki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk